na'am domin malam akwai abubuwan da zai ɗan idawa har yau a jawabi ina godiya nake so in yi a tun daga abin da ya shafi shugabannin wannan ƙungiya wato shi shugaba da kansa alaji ko akar makallawa jambi shi ya haɗa abubuwa eh? shugaba shu'aibu muhammad na wannan kungiya ta jama'atul kitabi was sunna ala fahm salafi salih kamar yadda na faɗa annabi ya faɗa cewa sallallahu alaihi wasallam man sana ilaikum ma'rufun fa kafi'u idan ba ku samu abin da za ku yi mukafa'a fa ku fada ulahu to wannan kungiya ba abin da za mu iya mata na mukafa'a sai dai addu'a to tun daga kan shugabanta nazartarwa har zuwa shugaban majalisar malamai ɗan uwa malam muhammad harun wanda mun haɗu da shi mun tattauna doguwar tattaunawa da su shi malam abdulwahid da su fi malam hassan su gwani usman da shugaban majalisar malamai malam usman mahmud usman da su malam shitu da sauran waɗanda hadda 'yan agaji sai malamin sune sai kar a a manta da albasa da na sunna sai yan agaji tun da maka zo da su ake tafa ta tashin nan wajen fitowa karatu da koma wasu ma a wajen suke kwana musamman malam muhammad da yake haɗe-haɗe ya jona wannan da malam yakuba ɗan agaji wanda ya kafa ya tsari a san wa yake shiga wa yake fitaka a samu matsala ta duka waɗannan mutanen ina roƙon Allah yadda kuke iya ƙoƙarin ku akwai honorable Ali wanda aka yi wa'azi shekaran jiya a gidansa ko jiya ne shekaran jiya ku to duka Allah madaukakin sarki ya saka muku da alheri yadda kuka yi iya ƙoƙarin ku gurin tsara mutuncin addini Allah ya tsara na ku mutuncin sanda kuke da dama da ba ku da dama kowanne daga cikin ku ina roƙon masa Allah ya bashi aljanna fiye da yadda ya ƙoƙari wajen yin aiki wannan shine godiya da zan yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ah, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karba